yana da lada mutum ya yanka rago saboda neman kusanci da Allah amma da ya tashi naman sai cinye a gidansa shi kadai yana da lada shi wannan zubar jinin fa shi ne a wannan lokacin ake neman kusancin Allah da zubar jinin hikimar haka dan yan jahiliya su a lokacin su suna neman kusancin zuwa ga gunki ko zuwa ga aljan da zubar jinin to sai aka canja kai musulmi ka nemi kusancin Allah da zubar jinin maganar raba nama ko ka cinye a gidanka ko ka raba ha muskine ko ka raba rabi a gida rabi duk kana da lada wajen Allah ko baka san ba sadaka ta kowace lada shine wanda ka tsira a gidanka annabi ce dinarin da ka ba muskini dinari ka taimaka jihadi da dinari da ka wuce kwanan gida wanda ya fulada wanda kai ce wannan daga cikin fallan masu aure akan gaurayi kuma yana cikin falalan masu iyali da yawa akan masu kaɗan saboda gurgurdan yadda suke ciyarwa da yawa da ke abinda ake so mutum ya sa niyya dan mal a'malu duk lokacin da suka matsa ma babu kaza babu kaza kafin su mata kamus din su babu ce kawai banda kalmar babu ba wani abu to kai kuma sai ka sa kyakkyawan niyya wajen kawowa sai ka samu lada a kai za ka yi kai kake da haƙƙi kai ta ce a eh kabari kace ko an haife shi sunan shi kaza ya halaka ya halaka ku yi haƙuri wanda yake cewa yanka dabba dole ne sai an fuskantar da alƙibla ba dole bane sai an fuskanta alƙibla da dabba dan za a yanka in an kalli kudu ko arewa ko yamma ta yi ba dole bane fuskantar alƙibla wannan yake cewa wai mutum ne yake yin bori kuma yana duk abubuwa na farilla kamar sallah azumi da sauransu amma yana bori duk mutumin da yake bori kaga bori ya tsafi ne duk mutumin da yake tsafi sallarsa azuminsa hajjinsa duk a rufe yake Allah ba zai karɓi ɗaya daga ciki ba dan ana gina ayyukan ibada ne akan aqida ta gari awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka hakamin salati zuwa saboda haka farkon abin da zaka gyara shine imani sai ya gyara sannan ibada ta kyau duk nacin ibadar ka indai akida ba ta da kyau to rusasshiyar ibada ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shine Allah ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba waɗansu ko kiran tashin kiyama za ka gansu sun yi shiru sun yi kawai amilatun suna aiki tukuru a nan gidan duniya nasibatun kuma suna wahala a wajen aikin amma ta sula naran amiya tare da haka za su shiga wuta mai konuwa saboda mai aikin sun gina shi ba akan aqida ko aikin sun gina shi akan bid'a duk aikin da aka yi komin kyansa in ba aqida mai kyau ba tauhidi mutum na shirka mutum na tsafi mutum na bori da bokanci wallahi duk sallar da azumin sa a rufe haka duk aikin da mutum zai na ibada amma a wajen ibadar bai yi koyi da annabi ba sai ya ci gaban kansa ya kirkiro ma kansa ko wani ya kirkiro masa shi ma zai zama amilatun nasu bakin ga aiki tukuru amma babu lada haka ki da kannan juna ne tsakanin suna tare da suna shirka da bid'a duk aikin da mai shirka ya na ibada a ruce ki da sa'a ita ta tambayi annabi dangane da Abdullahi ibn Zubair yana ciyar da miskini yana shayar da alhazai idan sun zo aikin haji yana taimakawa masu umara yana taimakawa baki shin wannan zai amfani shi gobe kiyama annabi ya ce la li'annahu lam yaqul yawma min ad-dahr rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din sai dai da rana ɗaya har ya mutu bai tuba daga shirkarsa ba don haka ba abin da zai amfani shi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa don haka kullum ake bukatan kamar yadda ibn al-qayyim ke faɗa cikin littafin al-fawaid yace shi tauhidi tamfar madubi haka yake shine mafi tsaftar abu to kasancewar ya fi komai tsafta to sai kasance kura yar kankanuwa za ta yi tasiri a kansa kamar da kura kankanuwa take tasiri ga mai ga madubi tauhidi kullum yana so a kore dukkan dangogin shirka komin da babba da karama a goge dukkan dangogin bid'a da babba da karama dan ita shirka ta fuskar ibada tana nuna sanya ma Allah kishiya amma ita bid'a kuwa tana nuna sanya wa annabi kishiya sanya ma Allah kishiya ya kawo tangarda wajen faɗan la ilaha illallah sanya wa annabi kishiya ya kawo tangarda wajen cikar muhammadun rasulullahi tauhidi bai shiga bakin dan idan ka ce la ilaha illallah to shine Allah na abuda illallah wa la nusrika bihi idan ka ce muhammadun rasulullah shi kadai ne mai falala ba wanda zai kawo mana falala mu bai shi duk mai falala ya rike kayansa sa ta annabi ka isa ina ba an fahimta amma da zaran ka yadda da falalan wani ka kawo cikin wajen rasulullahi din kai da zaran ka yadda da bauta wani kuma ka kawo cikin wajen la ilaha illallah ka kai duk mai da kake yi fata duniya ko tun rigimar musulmai akan su fahimci la ilaha illallah muhammadu rasulullahi in aka yi wa wannan karatu na tsafta aka fahimta karkashin qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai duk wata rigima ta amma matukar ba fahimta wannan ba sai an kwana ana rigima duk sallah kun yi ittifaki in zaka kwana kana wa'azi akan sallah ba an zai da dan haka azumi haka aiki haji haka zakka wannan ba su ku rigima dan ka zo ka ce ka ka sa alwani zaka yi magana kan sallah yau da zaka ta kanka amma in ka rigima ta faɗo dama zaka magana kan tauhidi saboda anan fahimta ta samu dangarda to a nan gurin ne dole kuma a samu mai ƙarya a samu mai gaskiya amma dan kun yi sabani akan sallah azumi tsarki a iya yin sabani ko wani kan daidai irin sahabbai suka yi sabani ko wani kan daidai annabi bai kuskurantar da wani ba a cikin su da yace kar wanda ya sallah sai ya je banu da waɗansu suka bari sai da aka ji can suka yi waɗansu suka yi akan hanya kuma annabi bai ce kai wancan sake kai wancan sake ba duk da cewa in muka bi babi na bincike ma iya cewa su wani sun fi dacewa da daidai amma na wani sun ba a rufe musu ba wannan saɓani cikin ahkam kenan wanda ke baya kawo da rigima ko fitina amma saɓani cikin aqida dole a samu wanda yake kan ƙarya samu wanda yake kan gaskiya dole a samu wanda yake kan shirya a samu wanda yake kan bata amma saɓani na hukunce hukunce iyakar abin da zaka ce wani ne yake kan gaskiya wani kuskure ya amma kuskuren da ya tun da ita hadi ne yana da lada wancan da ya daidai shi ma yana da lada guda biyu wancan da lada guda amma idan aka yi sabani a tauhidi ba wanda zaka ce ya ijtihadi ai dama babin tauhidi ba ijtihadi a ciki sai nasi kawai qala Allahu qala rasulullahi ba kiyasi ba ijtihadi balle sana ce wanda yayi kuskure a cikin yana da lada ba a yadda ma yayi kuskure ba dan dama ba ba shi mai kuskure ba dan ba ijtihadi kofa a rike take rike tambaya ta karshe wannan yake cewa wato wai matsayin jama'atu tabligh wannan ai mun faɗa tun kwanaki saboda haka sai ka hakuri zai wani zukon kuma in mun zaki biyo wata kai eh daga ina ko ya nemi kasar ba eh, ya nemi kasar